السلام عليكم rahmatullahi wa barakatu. يا Asabar, goma ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan januware shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al'askalani allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun karkare hadisi na sha biyu a inda a yau da izinin allah za mu shiga hadisi na sha uku daga cikin jeren giyan hadisan da ke karkashin kitabu tahara a babi na farko babul miyah babin da ke bayani akan hukuncin ruwa da irin abubuwan da ke kai barazana ga ruwa su najasar da wannan ruwa ko kuma su bar shi a bisa yadda yake ba tare da sun la'anta shi ba bayan da za a yi hankalinka da tunaninka ya gano maka waɗannan hukunce-hukunce da dokoki dole sai ka yi biyayya ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi ko ya aikata sannan za ka rabota da wannan Allah ya sa mu dace hadisi na sha uku malin ya mai shimfiɗa da sharan fake da cewa a samaku waljarat kifi da fara iza mata fi ma'in duk lokacin da suka mutu a cikin ruwa fa innahu la yanjisu wannan ruwan ba zai najastu ba fara don ta mutu a ruwa komin yawanta kuma komin yadda ta canza ruwan ta canza kala ko ɗanɗano ko ƙanshi wannan bai sa ruwan ya zama ruwan najasa ba haka abin da ya shafi kifi malam ya ce ma alaƙatu hazal hadis bi babil miyah to menene alaƙan wannan hadisi da ke bayani akan kifi da fara da kuma wannan babi da ke magana akan ruwa ya ce saƙal mu'allif rahimahullahu hazal hadis huna ai ibn hajar ya kawo wannan hadisi ne a wannan fage liyubayyana hukuma ma law saqatat hazil ashiya fil ma domin ya bayyana ma al'umma hukuncin da a ce waɗannan abubuwa za su fada cikin ruwa aw ma tatfihi ko a ce su mutu ciki zai iya yi wa ɗauki kifi a sa a ruwa ba mutuwaye ba sai yiwu fara ta fada ruwa bata mutu ciki ba to shin ruwan da haka ya faru da shi shin ya samu najasa ko datti a'a in ko sun mutu a ciki fa to shi ma a'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan na daga hikiman da ya sa malam ya kawo wannan hadisi a babul miya malam ya ce fahal tufsidul ma aula tafsuduhu shin waɗannan kifi da fara in sun fada cikin ruwa sun mutu ko ba su mutu ciki ba za su ɓata wannan ruwan ko ko ba za su ɓata shi ba kama annahu sa'a kama annahu saqa hukumu al hirra idha sharibat min al-ma malai ce wannan ɗaya ne ta hadisin da ya kawo a baya da ke magana dangane da ragowar ruwan da mage ta sha ta rage liyubayyana hal tafsuduhu aula amla tafsuduhu domin ya bayyana ma al'umma cewa shin wannan magen da ta sha ruwan ta ɓata ruwan ko bata bata shi ba to haka dai ya kawo magana dangane da fara da kifi domin ya bayyana shin idan suka mutu ko suka fada cikin ruwa za su ɓata wannan ruwan ko ko ba za su ɓata shi ba wahuna zakara ƙaunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a nan sai malin ya kawo maganan annabi da yake cewa uhillat wa fi'ilun mabniyun lil majhul malin ya ce wannan fi'ili ne da ba a ambaci wanda ya gina bayanin ba bina'ul lil majhul ko ka ce al mabniyu ala man lam yusam fa'iluhu ba ambaci fa'ilin maganan ba ya ce uhillat lana an halatta mana wallazi ahalla huwa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halatta kifin ya halatta faran ya halatta amfani da ruwan da suka fada ko suka mutu a ciki to shine Allah madaukakin sarki jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace hadisi na sha uku an ibn umar radiyallahu anhu ma qala wannan hadisi an samo shi daga abdullahi ɗan umar allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah tsira da allah tabbata a gare shi ya ce uhillat maitata ni. an halatta mana matattu biyu wadamani kuma an halatta mana jini biyu fa'ammal maitata ne amma matattu guda biyu da aka halarta mana faljaradu wal fara da kuma kifi wa ammad damani amma jini guda biyu da aka halarta mana fattihalu wal kabido saifa da hanta akhrajahu ahmad al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wa maja da ibnu maja wa fihi da'afun mala ya ce cikin isnadin wannan hadisi akwai rauni to bayan da muka ji fassara na kai tsaye ga wannan hadisi to kafin mu ji ma'anan hadisin sai mala ya ce takhrijul hadis da takrijin wannan hadisi kamar yadda ya zo cikin littafin munhatul allam sharhu bulogul maram li abdullahi al-fauzan a shafi na hamsin da biyar malam ya ce faƙad akhrajahu ahmad haƙiƙa wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a jiz'i na goma shafi na sha biyar ibnu maja ya fitar da hadisin a lamba na dubu uku da ɗari biyu da sha takwas da lamba na dubu uku da ɗari uku da sha hudu min tariki abdurrahman bin zaid bin aslam an abihi an ibn umar radiyallahu anhuma marfu'an ya kawo shi a ruwayan ta hanyar abdurrahman dan zaid dan aslam daga baban shi zaid dan aslam shi kuma daga abla dan umar abla dan umar daga annabi wannan shine isnadin hadisin mala ya ce wa haza isnadun da'ifun wannan isnadi ne mai rauni kama kalal hafiz kama yadda ibn hajar ya faɗi liba'afi abdurrahman bin zaid bin aslam sau da shi wancan abdurrahman dan zaid dan aslam mutum ne mai rauni Fala Abdullahi الله Ahmad. abdullahi ɗan gidan al'imamu ahmad ya ce sami'tu abi yudaifu abdurrahman ya ce na ji babana yudaifu abdurrahman yana raunata abdurrahman malin ya ce waƙala ya ce rawa hadisan munkaran ahmad ɗan hambali ya ce abdurrahman ya ruwaito hadisi wanda yake munkari ne to idan malamai suka ce ma mai ruwaya munkari mai suke nufi kamar yadda a gurguje bai kuni ya ce wa munkarun fardu bihi rawin gada ta'adiluhu la tahmilu tafarruda ya ce hadisi munkari shine hadisin da mai ruwaya ɗaya ya ruwaito wanda adalcin shi baya ɗaukan ya zamanto in ya ruwaici hadisi shi kaɗai to a yadda da wannan ruwayan nashi kuna fahimtar wannan da kyau ko in ya ruwaito hadisi bai samu mutaba'a ko mu mushahada ba to wannan hadisi nashi watsi da shi ake yi Allah ya sa mu dace wannan hadisi munkar da imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu dan hanbali yake ishara a kai shine hadisin uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe guda biyu da kuma jina ne guda biyu mala ya ce wadda afahu ibnul madini jiddan hakika ibnul madini ya raunata wannan hadisi kwarai wakaza ba afahun nasa'i wa abu zur'a wa ghairuhum haka babban malami al'imamun nasa'i da abu zur'a da wasu malamai duk sun raunata wannan hadisi wa ƙala huzaima ibn huzaima ya ce laisa huwa mimman yuhtajju ahlul ilmi bi hadithihi shi abdurrahman dan zaid dan aslam bai daga cikin mutanen da malaman hadisi suke kafa hujja da ruwayan shi lissu'i hifzihi saboda mummunar haddan shi huwa rajulun sana'atuhu ibada wa taqashshu mutum ne wanda abin da yafi gogewa akai bautan Allah da zama da rayuwa wacce ba na narewa da jin daɗi ba mutum ne wanda kullum ya zaɓa rayuwa ta cin wahala kun gano wannan da kyau ku ba zai sa riga irin wannan fito lafiya lau ba a takashu rayuwa mai wahala kawai rayuwa mai kunci mai kaushi da kuma bautan Allah to a nan ne ya ɗaga tuta sai ya shiga wannan harka to da kuma wannan harka jama'a ba wai dan kai ustazu ne kawai sai ka shiga ta daidai da kai ba kana shiga ƙarshen ta a madadin imaninka malai ce lesa min ahlasul hadis bai daga cikin zaratan hadisi ya je sa kai shi wa wahu dara kutni wal haƙi dara kutni da bai haƙi sun fitar da wannan ruwaya a juz'in farko shafi na 254 min riwayati Suleiman bin bilalin an da bin Aslam an ibn Umar mawqufan qala al haƙi yanzu kun ga wannan ruwayan sai ya ce ruwayan Suleiman ɗan Hilal sai ce an zai da ɗan aslam ina abdurrahman ɗin ba babu shi kun bayanci wannan da kyau ku mahaifin shi mutumin kirki ne shi ne ba mutumin kirki ba bayan da za a yi don mahaifinka ya zama mutumin kirki wai kai ka zama mutumin kirki kun gano wannan da kyau ku shi yasa annabi ya ce ku yi aiki don duk wanda ya zama bai aikin da ya kamata ba to nasaba ba za ta kai shi ba mun gano wannan da kyau ku man abta'ahu amaluhu lam misri'hu nasabuhu duk wanda aikin shi ya sa baya to wallahi nasaba ba za ta kai shi ba in ji annabi kalli wannan yanzu ai mahaifin shi na gari ne ai da sai ya shafa mashi kirkin kalli annabi ibrahim na gari ne mahaifin shi fa ai da sai ya shafa mashi kalli kan'ana ai ba na gari ne uban shi fa na gari ne annabin allah annabi nuhu da sai ya shafa mashi ana fahimtar wannan da kyau ko shi sa kowa ya kokarin zama mutumin kirki shi a karan kanshi ina fata mun gano wannan da kyau innal fata man qala ha ana za laysal fata man qala kana abi matashi na kwarai shine wanda zai aikin alheri da za a ce madalla bai zama na kwarai ba wanda duk in an zungure shi sai koma ya ce ni uba na wani Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa sun ruwaito daga zai dan aslam a nibin umara mawqufan daga abdullahi dan umar mawqufan la marfu kun gano wannan da kyau ku ruwayan abdurrahman dan zai dan aslam marfu'iya ce daga annabi amma ruwayan baihaqi da al-imam darqutni mawqufi ne ala ibn umara qala al-baihaqi baihaqi ya ce wa haza isnadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce wa huwa fi ma'anar musnad amma kuma yana ɗauke da ma'anan cewa annabi ne ya faɗa shine ma'anan musnad ana domin uhillat lana a'a ibnu umar wa ya halatta masu kuna fahimtar wannan da kyau shine ma ya ce kaza sahahal kaza sahahal waqafu abu zur'a wa abu hatim abu zur'atar razi da abu hatim gaba ɗayansu su sai suka inganta wannan mawqufi din wa hazal mawquf lahu hukumar raf'i malai ce kaga wannan mawqufin to yana da hukuncin annabi ne ya fada kama zakar al bayhaqi kamar yadda al-imam al bayhaqi ya ambata wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace haza hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa wa hazal mawquf shi wannan hadisi mawqufi fi hukmil marfu yana ɗaukan hukuncin marfu'i li anna qawla sahabi domin zancen da sahabi zai ya ce uhilla na kaza an halatta mana abu kaza wa hurrima alaina ko an haramta mana kaza yansarifu ila ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tahrimuhu wannan kai tsaye yana da alaka cewa ko dai Allah ne ya haramta masa ko manzan shi amma dai ba zai yiwu shi da kan shi ya halatta ko ya haramta ba da ya ce uhillat lana to wannan yana nuni annabi ne ya halatta masu kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace kenan wannan hadisi ya inganta mawqufan la marfu amma shi wannan mawqufin lahu hukumar raf'i li'annahu la majala lirra'i fihi yana da hukuncin marfu'i ne domin ra'ayi ba zai taɓa faɗin wannan maganar ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai shi ibn umar bai zo ya sarraha ƙarara ba to ruwayan da aka samu ta sarraha ƙarara cewa annabi ne ya faɗa kun ji illar ruwayan abdurrahman ɗan zaid ɗan aslam amma ruwayan ra kutuni da baihaki sai sulemani ya ruwaito daga zaid ɗan aslam daga ibn umar mawqufan alaihi ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace har ila ya zo a cikin littafin manzilatu sunna fil islam a juz'in farko shafi na tara yake cewa qauluhu ta'ala fadin Allah maɗaukin sarki da ya ce hurrimat alaikumul maita an haramta mako almaitatu waddamu mushe da jini kuji ji an haramta mushi an haramta jini hadisi kuma ya ce uhillad lana maitatani wadamani damani in gaje ka samu mu'tazila waɗanda su ba su san martaba da mutuncin annabi da hadisan shi ba sai su ce dan me qur'ani zai haramta hadisi ya halatta kaga an samu karo tsakanin qur'ani da hadisi ba a samu karo tsakanin qur'ani da hadisi ba an samu karo ne tsakanin ƙwaƙwalwan ku kidahumai kuna fahimtar wannan da kyau ko shi mi har kullun ɗauka yake kowa ma ɗan uwan shi ne dahu. ana fahimta babu karo bainal aya wal hadis amma dai za mu zo ka Allah ya sa mu dace wannan ita ce aya ta uku cikin suratul ma'ida malai ce fa bayyanatu sunnatul qawliya ya ka samu sunna ta annabi wacce take ƙarara annan maitatal jarad was samak mushen fara da kifi wal kabid wattihal da hanta da saifa min dam daga ɓangaren jini halalun waɗannan halal ne ba wai sauran mushe da sauran jini ba kenan cikin jinin ne aka ware cikin mushen ne aka ware kenan wancan ayan ta zama mutlaka wannan hadisin kuma ya zama muƙayyad ina fatan mun gano wannan da kyau to amma in suka jahilci wannan ilimin da ke taimakawa wajen malami ya zama yana da saiti to shi kenan domin in malami ya zama yana da saiti duk ilimin ga ko saiti ɗaya ne mafi kyau gare ka shine tsoron Allah in ya samu to waɗannan ilmomin za su taimaka maka wajen ka iya isar da saƙo cikin sauƙi amma asalin saƙon ba su ne alkitabu wa sunna sauran ilmomin gaba ɗayansu 'yan rakiya ne idan ka samu sauran ilmomin ba ka da alkitabu wa sunna a hannunka kayi shirme kuna fahimtar wannan da kyau ko kamar misali kai ne soja sai aka baka bullet ba bindiga me kenan za ka yi jifa da shi ne amma aka baka bindiga ba bullet za ka yi aiki da ta ko ba ka yi ba duk wanda ya motsa sai ka buga mai kuna fahimtar wannan da kyau ko ka ke kana da ɗan abin yi amma shi wancan bai da shi ana fahimtar wannan da kyau ko kamar kai ne a baka buhu guda na gishiri ya za ka da shi amma wanda aka bashi buhun masara fa ko nan da kawa ya ce yana abubuwa ko Allah manaukin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa sai ya zama sunna ta bayyana wannan al'amari ta tantance wancan mutsalaki sunna sai ta ƙayyade itilaƙin nashi da cewa uhillar lana maitata ne wa damani aljarad wal hut ai as-samak bi jami'i anwa'ihi kifi da dukkanin nau'ukan shi to halal ne a ci wal kabid wa tihal da kuma saifa da hanta to mala yace kifi da dukkanin nau'ukan shi to tambaya anan mun yi bayani a baya dangane da abin da muka karanta na alhillu mai tuhu da muka zo yanzu shak alkursh shi wannan shak aiki fi ne amma halal ne cin naman shi ba halal ba ne me yasa saboda wani hadisin ya zo ya cire shi domin shi yana da me yana da fika don duk dabban da ke da fika a musulunci an hana cin namanta to shak na da shi kuma yana farauta da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku kaga anan an cire wannan bai halatta a ci ba kama wanda suke cewa duk dan kwai halal ne wannan muguwar magana ce za mu zo a babin da ke bayani akan al'atima kuma za mu ji da suke cewa wai duk dan ruwa halal ne a ba duk dan ruwa ba ne ai kada ɗan ruwa ne haramun ne a ci kwaɗo ɗan ruwa ne haramun ne a ci kunkuru ɗan ruwa ne haka ne shak ma ɗan ruwa ne sannan kuma akwai ɗan ruwa ɗan ruwa na gaske Allah maɗauki sarki ya sa dace malai ce akhrajahu al-baihaqi wa ghayruhu marfu'an ah, al-imam al-baihaqi da wasu malamai sun fitar da wannan hadisi daga annabi wa mawqufan da kuma mawqufi ga Abdullahi dan Umar kamar yadda muka ji mala yace wa isnadul mawquf sahihun isnadin wannan mawqufi shi ingantacce ne wa huwa fi hukmil marfu amma yana ɗauke da hukuncin marfu'i li'annahu la yuqalu min qibalir ra'ayi saboda irin wannan hadisi ba a faɗin shi da tsaban molanka da ra'ayi kuna fahimtar wannan da kyau ko ba a faɗin shi da ra'ayi Allah ya shiryar da mu to wannan bayanin da mala ya gabatar mana kenan dangane da takhrijin wannan hadisi yadda za mu fahimci saƙon inda ya inganta da kuma ɓangaren da bai tabbata ba wannan hadisin da ya tabbata bai inganta ba kun ga ba mu da buƙatar mu tsaya mai sharhin shi saboda bai tabbata ba abin da bai inganta ba me naka kuma na mai kwalliya mun gano wannan da kyau ko kaman kashi ne kai to kuma me yana ka na fesa mai turare ai sai ka wanke ka ɗiba ka zubar kuna gano wannan da kyau ko to sai malu ya ce fiqihul hadis fiqihul hadis ga fiqihun da za a ɗiba a fa'idantu a ribata cikin wannan hadisi ya zo cikin sharhun bulogul maram na ashek atiyya muhammad salim a jizi na biyar yake cewa wa ƙaunuhu hal huwa bil umma am yusharikuha ghayruha shin wannan hadisi ya shafi wannan al'umman ne na annabi kadai ko ko wasu al'umman da ba su ba su sun yi musharaka da su cikin wannan hadisi zahirun nas annahu khasun bil umma malice zahirin nassin yana nuni a kan cewa wannan hadisi ya shafi al'umman nan ne kadai mun gano wannan da kyau ku saboda ya ce lana mu kenan al'ummomin da suka zo kafin mu wannan ba halal bane a wajensu kenan mu ne aka fara halatta ma kenan uhillat lana ana fahimtar wannan da kyau ku. malai ce wa qad taqaddama tanbih ala fi hadith huwa tuhuru ma'uhu al-hill maitatuhu malai ce mun riga mun gabatar da faɗakarwa akan hadisin da yake cewa ai ruwan mai tsarki ne abinda kuma ya mutu a cikin ruwan halal ne a ci mun ɗan tattauna magana kaɗan akan shi a baya lakin hunaka tansis alal huti wal jarat malai ce har ila yau akwai nassi karara da ya magana akan kifi da fara malai ce فلفظ bihil bihil a hanaf على أنه لا يحل من الميتة البحر إلا illa samak ya ce kaga malaman hanafiya da suka ɗauki wannan lafazi da annabi ya ce a samak sai suka ce to ai wannan yana nuna jinsin kifi ne kaɗai ya halatta daga cikin dabbobin da ke rayuwa a cikin ruwa banda sauran malu ya ce lihazal hadis saboda wannan hadisi in dai ba kifi kifi da ka sani da sunan kifi ba suka ce babu abin da ya halatta malu ya ce lihazal hadis saboda wannan hadisi da ya ce uhillat lana ne wa zakara anna أحد الميتتين الهوت sai malam ya bayyana cewa kaga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da suke matattu ne a cikin ruwa kaman kifi kun gano wannan da kyau ku to su ne kaɗai ya zan halal ga musulmi ya ci amma in ba kaman kifin ba to sauran ba su halatta ba kaman doronon ruwa kaman kada da dai sauransu wa ajabal jimhur mala ya mafi yawancin malamai suka ba da ansa an hazal hadis ga wannan hadisi uh, an hazal hadis bi hadisul ambar suka ci ah, to ga hadisin ambar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi tafiya sun yi wata da watanni suna neman abinci da bino ne kwamandan tafiya yake ba suke dan mamalawa suke dan taunawa suke ci ana tafiya sun zo gefen teku kawai sai su ga teku ta yi ambaliyan wani shirgegen wine wani kifi ne gari guda suka zauna suka ci suka ci suka ci suka nare su wajen ɗari uku kuma sai da suke wajen kwana ishirin ko wata ɗaya suka ci suka yi ƙiba har suka ɗiba suka yi guziri suka tafi da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce alladin hasara anhul bahar wannan kifin da teku ya ambaliyan shi summa innar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tulib talaban minhum an yu'tuhu min sai ga annabi ya nema daga wajensu cewa in ma suna da guziri su dan bashi kuma suka bashi manzon Allah ya taba mun gano wannan da kyau ku ya halatta ko bai halatta ba to tambaya anan wail yana da fiƙa irin na shak bai da shi ai shi kifi ne kuna fahimta kifi ne za a iya samun babban wayan wanda ya kai tsawon filin kwallo za a iya samun babban wayan wanda ya kai tsawon falwaya uku a tsaya haka ba faɗin shaka ba kiban shi kawai wanda in ya buɗe baki in duk taron nan suka yi kuskure suka tafi a saiti to shi kenan ai irin shi ne ya haɗe annabin Allah annabi Yunus mu gano wannan da kyau ko kuma Allah ya kira wayal da ce ne hut faltaqamahul hut wa huwa mulim kuna fahimtar wannan da kyau ko ashe kifi ne Allah ya sa mu dace Malam ya ce wa yuhimmuna wa yuhimmuna abin da yake yake mahimmantar da mu fi hadal mautin babban muhimman mu a wannan fage annal hauta in wujida maitan idan aka samu kifi ya mutu to fa huwa halalun indal jumhur mafi yawancin malamai suka ce wannan halal ne a ci وقد تقدم tafsil fi zalika عند الأحناف amma su malaman أحناف sai suka rarrabe bayanin rahimahumullah Allah ya ji kansu fa indahum su malaman a hanaf suka ce to kifin ma da muka ce halal ne a ci to akwai fa sharuɗa da ƙa'idoji in tsala zamanin mautihi hatta tsafa ala waje hilma. idan ya zama ya daɗe da mutuwa har ya zama ya taso sama yana yawo akan ruwa fa innahum yakrahuna sai ya zamanto suna kyaman cin wannan kifin a haka aw una aklahu kuma sun ce gaba ɗaya haramun ne cin shi amma hanin sai mala ya ce lalit taharim ba ce haramun ba amma karahatu tanzihin wala raddan lil hadis ma wasu na raddin hadisin ba ne walakin li tsoli zamanin mauti hatta tafa ala wajihil ma' mahala ya ce to amma in kifin ya zama ya daɗe da mutuwa har yana yawo a kan ruwa fa innahu ya kunu fihe madarra alal akili wannan zai zama akwai cutarwa ga wanda zai ci irin wannan kifin wa hannu nuhayya wa nuhina an wuli ma ya durrul insan mahala ce kun gamu an hana mu cin duk abin da zai zama cutarwa ne ga ɗan adam ko menene wannan kuwa ina fata mun gano wannan da kyau kenan ka ɗauko wani nassu ka zo ka haɗa da wannan sai ya tashi wannan cewa kifin da ya mutu ba daɗewa bai fara riɓewa ko ya lalace ba to ya halatta ci amma wanda ya lalace har ya fara raɓa har abubuwa suka canza ta tare da shi to a nisance shi yanzu ba wai don zatin shi ba don halin da ya kai gare shi ne kun gano wannan da kyau ko halin lalacewa Allah ya shiryar da mu to sai malo ya ce wa maitatul jarat kaga mushen fara shi ma halalun wannan halal ne ana fahimtar wannan da kyau jama faran da ta mutu fara mushe halal ne yanzu misali idan fari suka je gonanka irin wannan farin dango misali sai ka fesa masu magani sai suka mutu halal ne halal ne amma yanzu ba za a ci ba me yasa saboda wannan chemicals da aka yi amfani da shi guban da aka fesa musu mai yiwa ta iya mummunan tasiri ga shi wanda ya ci din to a yan sai a hana to kun haramta cin mushen fara sai mu ce a'a mun hana cin fara mai guba ne la'illati guba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace qala al-malikiyya malaman malikiya suka ce idza akhadtahu hayyan fayajibu an tu'malu sabab alladhi yumituhu idan ka kama kifi da ranshi to lallai sai ka yi abin da zai iya kashe shi hatta ya hillu laka a lokacin da zai zama halal gare ka kun gano wannan da kyau ko dan bai halatta ka kama cin kifi da ranshi ba dan bai kamata ka jefa kifi a cikin mai ko ruwan zafi da ranshi ba dole sai ka kashe shi ana fahimtar wannan da kyau ko kuma huwa sabab malice me sababin da za ka iya ɗaukar ran kifi a akwai sababi da yawa mana na barko ka iya rike yar wukan ka ka yanka wuyan shi ka raba kan da gangan jikin zai mutu ai kaga sababin farko kenan malice ta'khuzuhu fi kis haka ya saka shi a cikin wani dan buhu haka wa huwa hayyun yana da rai ka matsa bakin buhun wata gumisuhu bil ma ka aje shi a ruwa hatta ya mutu zai mutu ka san dalili saboda baya iya motsawa za yi mamaki ya za a sa babban taru a tattaro kifi kuma yana cikin ruwa kuma ya mutu takura na kashe shi ina ba mun gano wannan da kyau kuma gashi a cikin ruwa ai ba ruwan ne kaɗai ba yana mururi kamar kai ne yanzu kana da rai a kulle ka ana baka duk abin da kake so kuma sai ga kana ta rama yanzu wanda ya samu kanshi fitinan yawo daga lafiri da shirme inda zai samu duk abin da yake so a zaune da shi waje sai ya rame kaga wannan kamar akuya kenan Allah ya kiyaye ai mutumin da aka tsaye da shi waje ɗaya ake mai duk abin da yake so ya kamata a ga alaman mai alaman huta da tare da shi domin yawo da galgal da gallafiri ba yanci ba ne yanci shi ne wa ƙarna fi kunna Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai yake cewa fahaza sababin min indika fi imatatihi ya yahillu laka wannan dalili ne da za ka bi wajen kaga ka kar wannan kifi har ya rikide ya zama halal ne gare ka kaci wa ƙauluhu maganin da ya faɗi cikin hadisin wa ammad da mani falkabido wattihal da ya ce amma jini guda biyu to abin nan hanta da kuma saifa a ya san saifa ko wani abu mai ɗan haske wanda ya so ya kama da eh hanta wanda an soya shi bai da nauyi shafe-shafe yake bai da daɗin ci haka bai kai hanta daɗin ci ba ko ko ba ka sai fa yake ba za gan shi kubul kubul kubul haka na huhu kenan ko to shi ya sai fa yake ta ci gami tuwo tuwo yake haka wancan huhu ne magana a kan shi yau huhu daban zuciya daban sefa daban hanta daban ka ji ƙarin ilimi <laughs> shi tuwo tuwo yake da shi ai in ka zauna cikin mayu baka da matsala ba <laughs> mun gano wannan da kyau eh amma mayin nama kenan ba mayin mutane da ke cin kurwa ba Allah ya sa ba dace eh kuma ka san ikon Allah fassaran da nake ma saifa shine fassaran da nake ma hunhu kuma gaskiya ne hunhu daban da ka faɗa ga sai na gane haka yake Allah ya sa mu dace a ga wannan shine amfani kenan ba na tuwo tuwo yake da shi haka bai kai daɗin hanta ba tana jika to shine sai yake cewa ba'adu salaf kariha tihal wasu daga cikin magabata na ƙwarai sun kyamaci cin saifa kamarawa an ali radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina ali Allah ya kara mashi yarda haka yanzu wannan malam fauzan ya san me yi salat ku bai ce wannan da ke ku taji malai ce walakin laysat karahiyya min janibi shar sai da wancan kyaman da na ali yake yi ba wai yana kyama ne ta fuskan shari'a ba bal kada ya kunu min janibi siha yana kallon abin ta bangaren lafiya ne ko kuma ce ta bangaren so ko kyama da sauransu mahala ya ce li'anna la'amar tihal laisa kalkabid domin nama koko wannan saifan ba yanayi yake da shi mai daɗin ci kamar yanayin jin daɗin cin hanta ba kalkabid giza salih falkabido mala ce kaga hanta giza'un abinci ne salihun mai daɗi likulli insanin ga duk mutum kun gano wannan da kyau ko kaga mala ya san daɗi kenan wa yasta'milu rataban kai ana ma iya amfani da hanta fa yana danyi wa yasta'milu jafan kuma ana iya amfani da shi in ya bushe kaga an shiga wani abu kenan na fatan mun gano wannan da kyau na suna yi ko ka ja ka a sudan sosai alhamdulillah ɗanyi da kuma mai ja za ka ji yadda suke falkabid kada yu jaffifu lirrihilati tawila ana iya samun hanta a busar da shi saboda in za a yi tafiya mai tsawo hina ma ya killu ta'am a lokacin da abinci mai yiwa ya karanci fa yi sai a ɗauko shi wa yi sharrihu wa yi fi zil hatta ya yi bisa in an zo sai a shanya shi amma fa a inuwa ba a rana ba so dama duk abin da ka shanya shi a rana to amfani da ke jiki sai rana ta kona shi a inuwa ake shanya ya kamata mutane su fahimci wannan yanzu aka ɗauko hatta kuɓewa aka yanka ta aka shanya ta a inuwa ta bushe in aka zo shan miyanta to ta sha bamban da wanda aka shanya ta a rana har timatir wannan in aka shan ya a inuwa waje mai tsafta ya sha bamban da wanda ake shan shi a ƙasa da sauransu ina ba ta mun gano wannan da kyau ka zo kana shan miya kamar wani gara kana haɗawa da ƙasa Allah shi kyauta summa yastahiqu mala yace summa yastahiqu hatta yasira misal daqiq sai a dake shi ya zama yadda ka san gari summa yuhfadu sai a zuba shi a jaka a aji wa inda alhaja yu'khadhu minhu qalil lokacin da ake bukata ta dan dibo dan kadan yasubbu alaihi alma alhar sai a zuba mai ruwan zafi fa iza bihi ghiza'un tabi'i sai ga zama abinci irin na dabi'a kawai malam faro faro din hanta yushrabu min hadha alkhalid kawai malam in aka sha sai ga mutum ya fito ya fes jima mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun je da ake hada shi amma ga yanzu wani anan sai ya ce karnin kuma fa a to ai sai dai ka hada ka ci ka sha mun ji mun gano wannan da kyau ko yanzu ga mutumin da yake nan bai saba cin wannan ba ya ga an ɗibo hanta ɗanya an zuba mata ruwan zafi wannan ruwan zafin ya riga ya dafa ta to kawai sai ya ce sha in ka sha kuma sai ya rike maka ciki tsaf ba ka ji yunwan ba saboda dama ai daga ciki take ana fahimtar wannan da kyau ko duk irin wannan kwaɗaye-kwaɗayen ko ka je ka samu mata sun saba yi ƙarshenta masu sun yi sau duk wani abu in dai sunan shi kwaɗayi yanzu wata da ta ji wannan ko za ta ce Allah ya kai mu an jima za ta aika kwata ita sai ta yi ta ji ko da mutuwa ake ita in ta yi ta mutu ta gani ina fatan mun gane wannan da kyau ai shi kudawaran kwaɗayi Allah ya sa mu dace wa amma tihal ci amma fa halal ne fa kuma a samu wasu su gwada su yi su ji Allah madaukin sarki ya samu dace wa amma tihal amma ko duk wanda zai je sai hanta ko ku je ku sai hanta mai lafiya ku daina siyan hantan da dabban dama tana fama da kansa ga da ko ciwon hanta ku rika bincike da tabbatar da wannan in ba haka ba garin gyaran gyara a zo a rasa ido Allah shi kyauta amma tihal male ce amma saifa a male ce wa muhimmatuhu tasfiyatu dam aikin da shine tace jini kun gano wannan da kyau ko amma hanta kuma fa rarraba ne jini narka abu da rarraba shuga da duk waɗannan abubuwan to amma sai fafa ya ce tace jini aikin da take kenan ita rariya ce ita abin tatan jini ce hai Allah kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan Allah ina ƙwararru ba su ganin sefan ne da hantan da waye waye ba sai a yi ba zai yiwu jama wannan bai isa bawa ya gane Allah shi ne Allah ya bi shi ba wannan bai isa ba jama ni ban ga abin da mutum zai sa kai cikin fitina wajen ya ɗauki abin da Allah bai su ya rika yi ba don Allah kalluwai fa ne ke taji jini in ba ta to ka shiga matsala ana fahimtar wannan kuma jinin nan ko inda duk duniya za a haɗa a ce a yi shi ba a iyawa yanzu inda wani zai rasa jini a jikin shi sai je a je a ɗibo na Allah da ya riga yayi ya tace a ɗiba a sa mashi wala ba iya yi duk ƙwazon da tura suka ta yi ɗan ƙaramin abu ma suka zo su suka kasa shine sun so su yi nono ne da Allah maɗaukin sarki ya maɗa da yake sha daga jikin uwar shi suka kasa ya khuruju min bayni damin wa farasin labanan khalisan sa'igan lisharidin haka Allah ya ce nono yana fitowa tsakanin jini ne da tukantin bi a nan ake filtarin nashi sai gan ya fito gare gare kuma kashin shi na ba karnin jini ba warin tukantin bin kuma babu kalansa a ciki khalisan lishariri shi ne aka zo aka yi maka abubuwan gwangwani ga yana aka ce ta ba ɗanka abin da aka yi dan shanu su sha su kiba a yanka su an ba ɗan mutum kira sai gan shi kamar balan-balan Allah ya kiyaye to shine sai mala ya ce fahuwa bi tashabbu'i bi fadlati dami alfasida mala ce sai a waye gari shi saifa yana tsutsan ragowan jini da ya ɓaci a jikin shi ina fata mun gano wannan da ke a ah, to ko rariya ka samu in ta tace abubuwan da ta gama tacewan marasa kyau ba suna zama a jikinta ba haka saifa yake to kun ji dalilin da ya sa sassai da na ali suke ganin su ba za su ce ba to amma annabi ya ce uhillat lana malam ya ce yahuluha ilal jismi ba'da tasfiyatiha sai ta raba wannan jinin zuwa jikin ɗan adam bayan ta gama tace shi malam ya ce fahuwa bi musabatil murashah liddami fil jisim to ita sai fa in ka fahimce ta da wannan bayanin da malam ya yi to tana matsayin mai tace jini ne da raba shi a cikin jiki kaji aikinta kenan ina fatan mun gano wannan da ke yanzu a mota me aikinta filta kenan ko kaman foil form ko water form ko filta ne ina na bakin mai yawwa don abu ya je mai kyau kenan ashe filta ce ina fatan mun gano wannan da kyau mafi tsara kuma shine water form kenan <laughs> Allah da ya kiyaye kai Allah kenan duk wannan abin ana so akwai kwai Allah ne ba iya ba mala ya ce wa bi sababi ikhtizalihi eh, li fadlati dam ghair saliha fi dawrati dam mala ya ce wa bi sababi ikhtizalihi eh, eh, ikhtizalihi li fadlati dam mala ce sababin tacewa da irin gunsan abin da yake na ragowar jini ghairu saliha jinin da bai dace ba fi daurata dam ya shiga cikin jijiyoyin jini da zai yawo to anan ne yake samun matsala wasu suka ce to ka je ka ci abin da a jikin shi akwai abin da bai kamata ba ya ce fa inna tabi'atuhu ghairu khalisa fil giza kuma ɗabi'an saifa ba abu ne mai daɗi wajen ci ba ka khulusul kabit kamar irin daɗin da hanta yake da shi lakin man tsabar nafsahu li aklahu fali akulhu wanda ya yana son ya ci ya ta ci ina ba ta mun gano da kyau ku ba shi ta ci wa ba'd al atibba yaqulun wasu daga cikin likitoci suna cewa kullu udwin fil hayawan yuslihu li nadhirihi fil insan mala yace duk wata gaba daga cikin gaban mutum in ba ka da lafiya ka yawaita cin irin wannan gaban na ɗan adam to zai baka lafiya zai zama ya ƙara ma wannan abin almashi ko na dabba eh irin na dabba misali shi ne ce fa masalan lo anna insana maridan bil kabit da mutum na fama da ciwon hanta a kalamin kabidil hayawan ya rika ci daga hanta na dabbobi fa innahu yakunu amfa lahu wannan zai amfana da shi kuna fahimtar wannan da kyau to shine sai ya ce walau anna maridan bi tihal da saifan mutum za ta kamu da rashin lafiya a kalar tihalin hayawan ya rika cin saifa na kana amfa lahu zai kasance yana da amfani gare shi kun gano wannan da kyau ku yake cewa walau anna maridan bi ri'ati akala ri'atil hayawan la kana an fa'alahu da mutum yana da matsala na gani kun gano wannan da kyau ku to me zai cike nan cikin dabba eh <laughs> da zai dan kara mashi amfani ila gaira zalika mimma yazkurunahu malai ce kai da wasu abubuwan ma da malamai suke ambatawa wanda wannan abin yana da amfani matuka ga ɗan adam da yake haifan mai da amfani sosai shi kun ga irin waɗannan abubuwan ko ya kamata a ce musulmi su suke ɗauka su sani a ilimi ba shirme ba akwai abubuwan da mutane suke ta karanta wanda ba faɗi shi ake malanta ba wannan abin yake ja musu su ga su da shegen son malanta sannan ba su kama hanyanta ba kamar kai ne cikinka na ciwo kana shafa ma diddigin ka rob ka ce kana neman magani alaka da sai da ke ta faɗa da mutane Allah shi kyauta kaga dai waɗannan abubuwan ya kata ce mutane sun san su wallazi yahummuna huwa taharatul kabidi wa tihal da ce kaga mu hakikanin gaskiya abinda kuma ya dame mu ko shine wai shin hanta da saifa wai ababe ne masu tsarki tukuna gaba da ya dauko mana duniyan ci ko to yanzu abin da ya dame mu cin da muna babin ruwa ne to yaya ne tukuna janibin da za a mana magana a kan in sun fada cikin ruwa halal ne mu ma iya ci to shine sai mala yake cewa wallazi yahummuna huwa at-taharatu likabid wa at-tihal ma'a taharimid dam yaya ne za a haɗa hanta da saifa a ce sun halatta tare da kuma nassi ya ce jini haramun ne ya Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki na cewa hurrimat alaikumul maitatu waddamu an haramta muku jini an haramta muku mushi aya ta hudu ta uku cikin sotul ma'ida waddamu al-muharram kuwar damul masfoh malai ce jinin da aka haramta shine jinin da aka kwararar aka yanka dabba ga shi nan char to wannan shine haramun allazi yafsahu wa yajri shine wanda aka kwararo shi yana gudana wal kabid damun munqa'idun wa laysa masfuhan shi ko hanta jini ne wanda yake daskare ba jini ne wanda aka kwararar ba kaddamin ladi ya kuruju min al'uruk ba kaman jini ne wanda yake fitowa daga jikin jijiyoyi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kenan yanzu waɗanda suke tara jini irin wannan sai su wani abu shi hanta wuya to suna hantara ma kansa haram ne kuna fahimtar wannan da kyau wannan ba abu ne mai kyau ba to shine sai malo yake cewa wa kadhalika tihal haka ma saifa fa hazani damani mala yace waɗannan jina ne guda biyu uhilla lana an haramta an halatta mana su ba mu da matsala wajen cinsu. su wa kadhalika hut wal jarad haka abin da ya shafi kifi da kuma fara fa'iza ja'a rijilun min jaradin in aka samu gayya guda na fari war rijil yutlaqu ala majmu'atin min al jarad ana amfani da kalman ar-rijil in ya zama za a yi bayani akan gayya ne allati tazhafu wanda suke yi ambaliya kan su cur guda ai fari suke ko musamman ka taba ganin annoban farin dango wa nazalat ala barakatil ma sai suka sauka a kan gaɓan ruwa sun mamatar siha sai suka mutu cikin ruwan wa ghayyarat ra'ihatiha sai suka canza wari ko ƙanshin ruwan aw launuha ko launin shi fa hal tanjisu hadhal ma am la tanjisuhu shin tana najastar da wannan ruwan ko ba ta najastar da shi la tanjisuhu yace ba za ta najastar da shi ba li'annal jarrad tahirun saboda fara abu ne mai tsarki ana fahimtar wannan da kyau ku ka je ka bi da yawa da suke karanta wannan abin za ga suna karanta shi ba daidai ba da yawa ba su fahimci wannan hadisin ba fa ana karanta shi ne kawai a babin a zuwa karanta shar kawai a wuce me hikiman faɗin kun fahimci wannan da kyau ku ba wanda ke tsayawa ya tantance waɗannan abubuwan saboda an ƙosa ne kawai a sauki to ko duk wanda ya ƙosa ya sauka to ƙarshen ta ya sauko kan kashi ko kan kaya kuwa Allah ya sa mu dace to bayan da malami mana wannan bayani sai ce hukumu taghyirul ma bil mujawara to menene hukuncin ruwa ya gurɓata da abin da yake makotaka kuna fahimtar wannan da kyau ku ruwa ya ɓaci da abin da yake makocin shi ne kaga bai kamata makoci ya cutar da makoci ba ana fahimtar wannan to ne hukuncin wannan kuma mahala yake cewa idza taghayyara al-ma bi mujawiri bi mujawir lahu ghayra mukhalitin fa huwa tahur mahala yace idan ruwa ya canza da abin da yake makotaka da shi kun gano wannan da kyau ko idan ruwa ya canza da abin da yake makotaka da shi ghairu mukhalitin fa huwa tahur ku gano wannan da kyau zai buga mana misali yanzu misali nan ne rafin kaddar fadin takardar nan ne na gabanka shine rafin sai kasance abin da ke nan wajen yana makotaka da shi ne to sai zama iza ta ghayyar alma sai wannan ruwan sai wannan makocin sai ya bata shi sai aka rika jin kanshin makoci a cikin shi aga kalan makoci a cikin shi ghaira mukhalitin kuma wannan ba shiga yayi ba kun fahimci wannan da kyau ko bai cuɗanya da shi ba fa huwa wannan ruwa mai tsarki ne alal asli a bisa asalin shi fa masalan malai ce misalin wannan laukana ala hafati baraka kaga yanzu misali in mutum zuwa ya kawai ya duba sai ya ce in ya zama to a gefen albarka ikon Allah to baraka shi ne albarka gaba ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu misali mutum na karatun turanci sai aka ce bank me bank eh na a banki da Allah bank of the north ake magana kuna <laughs> jama'a bai ce wanda da kyau me bank banki ina fatan mun gano wannan da kyau bankin gaban ruwa ina fatan mun gano wannan da kyau matsaya yawwa ana tsaye da kuɗi a wajen kenan na'am kaga ana tsaye da kuɗi a wajen Allah maɗauki zarki ya mu dace to kaga irin waɗannan abubuwa in mutum bai fahimci ma'ana ba to sai a da matsala kamar kai ne ka je turai suna da ɗabi'a da in ka burge mutum sai amfani da kalmar love abin to in 'yan ƙasan nan suka je can sau da dama suna magana kawai malaman shi ne ko ƙila 'yar ajinsu ne sai ta amfani da kalmar love sai ce wa bala'in suna ne ba ba ji saboda shi jarrababbe a garinsu inda ya ka amfani da kalmar love menene in ka burge mutum sai amfani da kalmar haka to amma kuma mu mutanen kuma ba abin da suke ɗauka ba kenan sai sa sai ka fahimci ɗabi'un mutane da irin abubuwan da suke faɗa sannan kai hukunci akan abin da suke a kai yanzu misali ana tafisawa saboda a rikita mutane a sa musulmi rikici isu su. ikon Allah kafin nan mun yi magana shine wai a waya alƙiblan masallatan Najeriya wa ba daidai suke ba wa ko wannan kallon Mauritania a'a Isra'ila yake kallo dama Allah bai ce a kalli Ka'aba ba ga wanda yake nesa shadarahu aka ce to ga kalli shadar din ya tafi ai dama zai tafi can ne ai kana kallon Ghana ma ai in dai garin na gaban ka kana kallon shi ai shadar aka ce ai Ka'aba ta kai girman masallacin ne ba ta kai ba mun gano wannan da ke ku to aka ce kalli shatar kila ba mamaki wanda yake nesa in ya hango inda take kila masallacin idi zai kalla amma ya bi maganan Allah cin da shatarahu aka ce ba wanda ya ce kalli santa to ya za kalli santa kenan masallatai ba su ƙara faɗi ba kenan sai a ji a ɗibo faɗin iyakan faɗin ka'aba kuma a ja layi a ja dogon zare har ya je a kafata ta jin ka'aba don kar wani ya kauce wannan shirme ne fa su kuma yan jaridu da yake ba sa fahimta sun ɗauka wannan labarin sai saidawa ne da za su alfahari da shi wannan shirme ne wasu an canza alƙibla alƙibla za ka canza haihuwan kanka kenan ba wani wanda wani zai je bata maka shi lokaci akan wannan muna katin Qur'ani da hadisi kawai kaje ka zo da wani dan na'ura wai ka ce wai na'ura ne za mu aje Qur'ani da hadisi wajen bin shi da wannan ne muke ta za da mutane wai a gidan rediyo ana faɗin karfe kaza za a yi sallah karfe kaza mu kuma ba mun karfe kaza ina romu da wani gidan rediyo an ce mu duba rana mu duba alfijir mu duba kaza ina romu da wannan ko wani katu ya zauna ya rubuta abu na shekara ɗaya ita kuma rana a soke ta kenan da aka ce mu duba lokaci da ake kaza kawai shikenan sai mu aje abin da zamu yi kawai shikenan na daidai kawai sai mu kawo bin shirme saboda mu sa abin da muke yi ba ai an ce kungiya ta aiko kowa ta aika ma ba ruwanmu da wannan aikin ina fatan mun gano wannan da kyau mu Allah ya riga ya aiko annabi kuma ya zo da aikin kuma ya aiko mana sabe sun gaya mana magana ya kare to duk wani aike aike da ya saba ma aiken shi kai watsi da shi bayan duniya kana son ka tsira amma maka shi da tsira ba ko Allah ka je ke ta biye biye Allah sai ka sha mamaki Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara subhanakallahumma mu biyan an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum